Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna kyautar Allah ce wanda marubuciya Amina Umar Faruk ta rubuta muku shi wanda yake zuwa muku daga Mama Al-Amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin. A bayan masayariya inda murmushi Hajiya ta yi ta ce to yi haƙuri hali na amma kuma ku ringa kula da yanayin da yake shigowa. Kun ga wani lokacin yana shigowa ne ran shi a sai ku kuma ku ku sake ɓata mishi rai wanda ba na jin daɗin hakan kamar yadda ba na jin daɗin abin da yake muku. Ku kiyaye ba na son ku nemi shi rashin kunya kun ji ko? Suka ce to sannan ta tashi ta fita. Habib kam Rai ɓace ya nufi pad ɗin shi tare da toilet ya nufa. Bayan yi wanka sai ya ɗauro alwala ya fitar ɗaure da tawul a ƙugun shi. Ya kuma a hannun shi yana goge kai. Bai shafa mai ba saboda ya jiyo kiran sallah da haka turaruka ya fesa. Sannan ya sa sannan ya sa boxers tare da saka brown ɗin jallabiya. Sannan ya fita zuwa masallaci. Da ƙyar abin bai iya tsayawa aka yi sallar isha'i da shi saboda wani irin azababben yunwa da yake ji. Don haka ko doguwar addu'ar da yake yi bai tsaya ya yi ba. To balle kuma ɗaukar karatun da suke yi bayan isha'i. Duk ranar Asabar da Lahadi, Haris yana kallon fitar shi daga masallaci shi ma ya yi saurin tashi ya bi bayansa. Ya ce lafiya na ka fito yau ba za ka yi karatun ba ne? Da ƙyar ya furta zan je na dawo ne ya ce oke. Tare da komawa cikin masallacin shi kuma ya wuce. Fat ɗin su inna ya nufa da sallama ya shiga inda tana nade abin sallah. Ta amsa, zama ya yi kushin tare da cewa inna sani da gida ta ce yauwa Habibu, sannu da dawowa. A ce ya ce yauwa inna don Allah idan akwai abinci a taimaka min da shi. Amma kafin nan idan akwai ruwan zafi a fara bani tukun. Ta ce to Habibu duk akwai bari na kawo maka ya ce to inna na gode. Habib bai bar fat ɗin inna ba sai da ya ci abinci ya ƙoshi sannan ya fita. Ko da ya fito su babba sun fito suna fitowa daga masallaci da haka sai kawai nufi faɗin shi domin dai ya san ya rasa karatun yau. Ɗakin shi ya nufa ya hau kwamfuta ya fara gudanar da aikinsa ba tare da ya kalli inda Tana take ba. Kasancewar tun da ya shiga take bin shi tana ba shi haƙuri wanda zai iya cewa shi ne karo na farko da ta yi masa laifi. Ya nuna ɓacin rai shi ne ta ba shi haƙuri. Ganin za ta dame shi ya sa ya ce ya ji ta fita ta ba shi wuri zai yi aiki ne. Sannan ta fita. Tsaki ya yi tare da ci gaba da aikin shi. Yau Monday kuma a yau ne su Diya za su fara rubuta NECO. Da haka ko da suka yi sallah babu ba su koma bacci ba ko da ma ba su saba da hakan ba bayan sun yi karatun Alƙur'ani sai suka yi wanka suka shirya cikin yunifom suka fito. Ba su tsaya karin kumallo ba kasancewar sun tashi da azumin Litinin. Da haka sai dai kawai suka sallama jiya da Abba inda suka yi musu fatan alkhairi. sannan suka fita fat ɗin su inna suka shiga nan ma fatan alkhairi suka yi musu sannan suka fita suka shiga fat ɗin Habib da ɗakin Habib suka shiga da ke nan ƙasa yana tsaye gaban madubi sanye yake da wata dakakkiyar shadda sky blue kamshin turaren shi duk ya cika ɗakin yana ƙoƙarin saka hula ya ji sallamar su amsawa ai ba tare da ya juya ya kalle su ba cikin sanyin murya suka ce hamma Habib ina kwana ya ce kun tashi lafiya cike da mamaki suka ce lafiya lau da domin bai taɓa yi musu haka ba. Hakan ne ya sa su cewa Hamma Habib yau za fara jarabawa. Ya ce to madalla sai a mai da hankali. Cike da zumuɗinsu suka ce suka ce to Diya ce ‘yar ɗaukar magana ta ce to Hamma Habib ai ba kai mana addu'a ba. Da sauri ya jiyo ya kalle ta. Ita kuma ta yi sauri ta dogar da kai kasa tana wasa da hannunta yayin da kirjinta yake bugawa. Fuska haɗe ya ce to ai sai ku zauna ko Ko a tsaye za a yi addu'a. Zama suka yi shi ma ya zauna sannan ya fara kwararo musu addu'o'in suna amsawa. Bayan sun jafa ya ce to Allah ya bada sa'a suka ce amin sannan suka fita. Kwanci ta sha asarar mai rai gashi har lokacin zaɓe ya zo an yi kuma cikin nasara. Habib ya lashe zaɓe kuma a yau ne Juma'a aka rantsar da shi. An ba shi ofis ɗin shi da gidan da zai zauna. Yanzu haka ranar Monday zai fara aiki. Dawowarsu kenan daga Abuja. Da haka yau gidan Alhaji Hashim Soro cike yake da 'yan uwa da abokan arziki masu taya su murna. A ɓangaren su Diya kuma tuni sun gama su duka daga ko har WAEC yanzu haka ma Asabar za su yi za su yi za su yi walima shi yasa sun kasa zama sai shirye-shirye suke. Da haka duk fuskar wanda ka kalla a gidan ɗauke take da farin ciki musamman Diya da Fiya. su kamar gonar auduga don farin ciki. Hajiya ta sa an yi musu gyaran jiki kamar wasu amari ga fulawa da aka yi musu a hannu da ƙafa. Kai, ‘yan biyun Hajiya sun yi matuƙar kyau kamar kasa ce suka gudu. Washe gari tun da misalin ƙarfe bakwai da rabi na safe su jiya suka isa makarantarsu, kasancewa su ne manyan ɗalibai kuma shugabanni. Ko da ƙarfe goma ta yi, ƙarfe goma na safe ta yi a Alfurƙan, Alfurkan ta cika ta batse da mutane da kuma manyan baki a ciki har da gwamna da sanata wato Habib Hashim Soro. Sa'ad da Mamu da Addarahama sun zo dukkaninsu tare da yaransu. Cikin nutsuwa ake gudanar da program na ban sha'awa da burgewa, musamman yadda ɗalibai ke ta zuba larabci da turanci gwanin sha'awa. Sannan a hankali har aka gama liyafar, yayin da shugabar ɗalibai wato Halimatu Sadiya Yusuf da da mate da mataimakiyar da Safiya Hashim su ne ɗalibai mafi hazaƙa a kowane fanni shi yasa duk suka kwashe rabin kyaututtukan wanda hakan ba ƙaramin birge mutane suka yi ba. Shi yasa ake ta ɗaukar hoto da su sa'ad da mamu suna son su yi hoto da su amma mutane sun hana. Habib ma har zai tafi sai Haris ya ce zai tsaya su ɗauki hoto da su diya. Shi yasa ya tsaya sai dai kuma sun bi minti talatin suna su amma ba su zo ba. Haka ne ya sa gabaki ɗaya ran Habib ya ɓaci. Cikin ɓacin rai Habib ya ce da Haris ka ga malam, kana ɓata min lokaci fa. A hankali ya ce ka yi haƙuri bari na kira su. Fuska ba a Nuri ya nufi gurinsu da alama shi ma ran nashi ya ɓaci. Haris yana isa gurinsu wani kyakkyawan saurayi shi ma yana isa. Ɗan kimanin shekara ashirin da biyu sanye yake da Tishet fara da wando baƙi. Cikin yanayi na gab ya ce ‘yan mata don Allah ina son mu yi hoto. Har da fiya Har da fiya za ta ce to, sai ta fasa sakamakon wani irin kallo da Haris ya watsa mata. Da sauri ta dukar da kai ƙasa. Yayin da gaban take faɗuwa, fuska ɗaure ya ce mu je Cikin sanyi murya suka ce to, tare da bin shi a baya sai dai kuma jikinsu ya sanyi da ganin yanayin shi. Wanda hakan bai musu daɗi ba don ba su taɓa ganin shi haka ba. Yayin da wannan saurayin yake bin su yana cewa please babies ku tsaya mu yi hoto mana. ko sauraren shi ba yi ba domin ɓacin ran da suka gani a fuskar Haris. Duk ya ɗaga musu hankali musamman fiya. Suna sawa gurin sa da mamu shi kuma saurayin yana kaya shi ya riƙo Academy gown ɗin da ke jikin diya. Aikam cikin tsananin ɓacin rai Habib bai shirara mishi wani irin mahaukacin marin da ya sa shi kusan faɗuwa. Da sauri abokan shi suka riƙe shi kasancewa suna biye da shi a baya. Cikin tsananin ɓacin rai saurayin ya ɗago tare da cewa Baki ya saki tare da zaro ido cike da tsoro sakamakon ganin Habib. Kasancewa shi ɗin sananne ne ga kuma wani irin azababban kwarjini da Habib ɗin ya yi masa, wanda hakan ne ya sa shi kasa yin magana. Cike da ɓacin rai Habib ya nuna shi da ɗan yatsa tare da cewa kai tabbas ka ci darajar mahaifinka amma ba don haka ba da yau sai na koya maka tarbiyya domin na ga alama ba ka da ita. Cikin tsoro saurayin ya ce sorry sir. Da ƙarfi Habib ya ce rufe min baki stupid mouse, rufe min stupid mouse ɗinka a gurin nan ko na sake watsa maka wani marin. Ni ka ne ina magana kana magana. Da saurin ya rufe baki tare da girgiza kai ya ce to na baka bashi. Wannan idan ka sake kuskuren sake aikata hakan ko? Hmm. Na rantse sai ne maka mummunan hukunci da sai ka yi mamaki kai hattara wallahi baka san kowa ne Habib Bako ba. Shi kam ɗan saurayin nan duk ya tsorata da ganin yanayin Habib ɗin cikin tsawa ya ce ɓace min a gurin nan stupid boy kawai. Cikin sauri ya matsa shi da abokansa yayin da Habib ya watsa masu diya wani irin firgitaccen kallo. Da ya sa da ya sa jikinsu ya sake ɗaukar rawa saboda tsabar tsoro Tsawa ya doka musu wanda ya saka su ƙara tsorata, ya ce ku kuma za ku wuce mu tafi ko sai na tattaka ku a wurin nan. Da sauri suka nufi inda motocinsu yake, yayin da Hafiz da ke ta watsa musu harara tun ɗazun ya ce ai dama tattaka su kai da su wawayen yara ne ba. Ba tare da Habib ya ce komai ba ya bi bayan su rai ɓace yayin da Haris da Hafiz su ma suka bi su su ma su mu suka dafa musu baya sai dai duka zuciyoyinsu cike da mamaki faɗan da Habibu ya duk da cewa e sun san lallai saurayin bai kyauta ba to amma kuma faɗan da Habibu ɗin ya yi yawa in ji da cewar su fa haka dai suka nufi gurin motoci guda biyar ne a jere guda addama mu suka shiga da iyalanta ita ma addarama haka guda Guda kuma Hafiz ne da Haris da Diya da Fiya biyu kuma ta uban gayya ce Habib ya shiga ɗaya escort ɗin shi suka shiga ɗaya. A lokaci guda suka bar harabar makarantar da gudu. Shi kan ɗan saurayin nan suna gefe shi da abokansa suna kallon su. Har suka bar harabar school ɗin sannan ya sauke ajiyar zuciya daidai lokacin da na ga mai girma gwamna ya isa gurin. ya isa gurin shi gaba da shi ya dafa tare da cewa musti my boy duk abin da ya faru na gani sai dai ban ji daɗin hakan ba na so na ƙara so na ba wa honorable bb soro haƙuri amma na kasa saboda tsabar kunyar abin da ka aikata wanda wannan ɗin alama ce ka nuna ta rashin tarbiyya kuma ka san ina maka ita daidai gwargwado. To amma me yasa za ka yi ma haka a cikin mutane? Shin ba ka ganin hakan zai iya zubar min da mutunci a idon mutane? Hawaye na ga sun zubo a kan kyakkyawar fuskar shi ya ce dad kuskure ne amma ba zan sake aikata haka ba ka ji? Murmushi dad ya tare da cewa na yi my boy. To ka share hawaye mana ya ce to dad na share. Amma gaskiya ina son yarinyar nan. Baki Dad ya buɗe cike da mamaki ya ce wacce a cikinsu ya ce Sadiya ina son da sosai please Dad kai wani abu kaji. Dariya ya tara da cewa kar ka damu my boy zan yi so mu tafi gida ya ce yauwa Dad na Dad ɗina ina son ka ya ce ni ma haka my boy. Sannan su ma suka nufi inda motocinsu suke suka shiga suka tafi. To na san da sauraro zai so ya san wane ne Musti wato Mustapha. Shi ne cikakken sunan shi, shi ne ɗa na biyu ga mai girma gwamna. Musti ya kasance natsatsen yaro yana da biyayya sosai sannan baya da irin rigimar nan ta yaran masu kuɗi. Shi ya sa dad ɗin shi yake matuƙar son shi sosai. Bayan ya gama sakandare ɗin shi sai dad ɗin shi ya kai shi Cairo University. Ya kuma gama yau kwanan shi biyar kenan da dawowa shi ne Alfurƙan ta gayyaci dad. Shi kuma ya rako shi. Wannan kenan gashi kuma ya ga diya yana so to bari mu gani ko zai samu. Da gudu su diya suka shiga falo inda suka iske hajiya zaune ita da inna da hajiyar Haris da su gwaggwalanti. Suna fira kasancewar sun zo. Cikin shagwaba suka faɗa cikin da suna cewa hajiyar mu kin ga Habib ko ya ce wai mu taho gida kuma fa mu ko gama ɗaukar hoto da sauran ƙawayen mu ba. Shi ne shi kuma Amma Hafis, har da ce mana wawaye. Daidai lokacin da Sa'ad ta Mamu suka shiga har Hafiz ɗin ya ce an ce muku wawayen. Da sauri yajiya! ta ce a'a kar ka sake ce musu wawaye. Ya ce to Hajiyar mu na ji amma dai yau yarenki sun buga mana shirme. Ta ce me suka yi kuma? Dan ya faɗa mata abin da ya faru ta ce a'a haba hani na ya haka kuma. Fiya ta ce Hajiyar mu dama fa muna son ne mu gama ɗauka da ƙawayen mu sannan sannan mu za mu sauka da su sannan za mu zo mu ɗauka da su hajiya ta ce ki na tambaya baki ta turo da da cewa ai haka ne ko suwidiya ta ce imana adarama ta ce mu da yau kam kun ba mu haushi wallahi adamamu ta ce hmm ke dai bari kamar na doke su don haushi wallahi ai na ji daɗi da amma biyu ya kwashe saurayin nan da mari kai amma dai gaskiya ya maru sosai Dariya suka kwashe da shi dukkaninsu da sauran ta ce Mari kuma. Hafiz ya ce i, eh, Mari mai kyau kuwa. Hajiya ta ce asha me aka mare shi kuma. Dan suka faɗa mata abin da ya ta ce ayya ai da bi mare shi ai ba marin shi zan yi ba da sai ya yi mishi faɗa kawai. Adamamu ta ce ai kam ya yi faɗa sosai kamar zai rufe shi da duka fa. Ni har abin ya bani mamaki. Hajiya ta ce hmm ai yanzu hamman ku ya rikice da faɗa, don abu kaɗan sai ya kama faɗa. A darama ta ce tab yau kam ya yi faɗa sosai ne, tunda nake ban ma taɓa ganin faɗa faɗan shi haka ba. Hajiya ta ce hmm Allah dai ya kyauta. Yanzu kam ku ya zama mafaɗaci. Yanzu ɗan gidan wane ɗan gidan wane ne ya mara? Hafiz ya ce Musti ne fa ɗan gidan gwamna ta ce Allah sarki har yaron tausayi. Diya ta ce tab mu! Ai ni hamma Habib ya yi min daidai da ya zuba mishi mari. Da yanzu ya taba ni da wannan jagulallen hannun nashi. Fiya ta ce, kai su diya. amma dai ke muguwa ce yanzu wannan kyakkyawan yaron ne za ki ce yana da jagulallen hannu ta ce, i kawai ya taba ni ya za min masifa. Ko manta abin da mu ta faɗa mana ne ta ce, i fa kuma haka ne. A darama ta ce, kun ku tashi mu je gadin mu yi hoto, mu zo mu tafi gida. kun san gobe akwai family meeting kun ga idan muka koma gida da wuri gobe a ji daɗin barin mu mu dawo ko me kika ce maman wari ta ce ƙwarai kuwa kin ga sai mu bar musu yaran su ko haka ne nan dai suka ɗan ɗunguma zuwa ga masu sauraro a nan za mu dakata ku ci gaba da kasancewa tare da ni maman al'amin